Ishirin da uku ga watan Ramadan hijira bakwai. wanda kuma ya daidai da uku ga watan Maris miladiya dubu biyu da da ishirin shida. muna masallacin juma'a kala Aisha ne da ke mabera gidan da kada domin ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma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 فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الذي أيد بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الذي وإن للنسل idan kafirar maka kafirar larabawa waɗanda ke gaba da kai muhammad sallallahu alaihi wasallam suna yakarka idan suka karkato lissalmi zuwa ga yin sulhu suka nema a yi sulhu fajinan da Allah ke suka karkata zuwa ga yin sulhu sannan wata wata ala ka dogara da Allah ga duk abin da ka iya biyowa ba. kar ka amince ɗari bisa ɗari da sulhun nan da kuɗi don ka jiri da amana saɓanin yadda yau wasu da suka ɗauki kajiyar cewa kajirai sun an da amana in ji ɗan haya zai ya kwanta ce ba kajiri da ya ba musulmi saboda mai yake kahi shi an da amana da lokacin biyan kuɗi ya kai mai tsaka ɗan ma'aikata gare shi ya hitar da shi kahi aikin mai gare baki ne kahi ne ne kahi ne wanda ke mai wanki da kuga kafirai waɗanda ke ba fulawa ruwa kafirai da dai sauran ayyuka da ake mai sai samun kafirai ya zanta saboda mai yake kashi da shi haka amana alhali Allah ce innahu la amana lakum lalle su kafirai ba su da abu amma kuma yau ne sun muka ba amana ya sa idan dan uwa ne musulmi na ki haya cikin gida na lokaci ya shiga na biyan kuɗi mai samu ba ya roƙe shi a ƙarƙaza mai kafa zuwa wata ɗaya ko wata biyu to wannan nasiha ake kai saboda ka ce ko ba musulmi ba zai jayayya ta ce ta tsakani in ya kara ta kuma a cewa da an kaji kunya tun da kai kara musulmi a kan gida amma ya san tahiri ko ya yi kara ta ba da cewa komi saboda ka ya kwanta ce ba tahiri in bai biya shi ba shi kara ta don da zai kara ga a tsadar mai kuɗi ne kuɗin na ya yi mai musulunci kuɗi sun yi mai nasiha da zai wata wani musulmi Allah ya hana zai Allah ke na kuɗi Allah huwa shi ne mai jin da duk maganganun da kuke yi al'alimu kuma masani da duk abin da kuke ba saboda haka duk sulhun da za ku yi ne da kai Allah ya sani ya ji wa kai da kan yarjejeniya yana da ya kuma a kai na cewa su sahirai za su cika alkawarin ko ba za su cika ba sai Allah ya ce wa in yuridu an ya ta sulhun nan da suka ce a zo a yi in suna nufin su yaudare ka ne to fa inna hukmatan Allah Allah shi ne wanda zai fi ga magani da yawa ya fi yakan faru yadda ba a zace shi ba wanda ake gani cikin minti ɗaya biyu ana iya murkushe shi sai an fara gwarzawa tukunan a shi a ga cewa ba kamar lantarki lokacin za a nemi to a zo a yi a zo a yi a zo an ana da bukatar sulhu tun farko da ya kai ga yaki ai da bin rikicin da ake gani da zai sa a kai ga yaki sai a zama a sasanta cikin hotun ba tare da an mafa da yaki amma har ana na ganin cewa ya ce za a to in an fara bi an na kira kuma cewa zo a cikin sai a ci gaba da yaƙi in ya so a ce cire ne kowa ya san matsayi ne amma da yawa za a kira cewa zo a sulhu sulhu kuma bisa yaudara akwai wani tanadi da wani bangare ke son ya yi shi yasa ya kira a cikin rumtani ne wannan tanadi da ya kama wannan tanadin ko ana koma ruwa yanzu ana balle wannan sulhu yawancin yau abin da mafi yawancin kasashen ke ciki ne a yi kururuwa a zuwa a yi sulhu da an sulhu sun gama samun kai sai su canza sulhu shi ne Allah ce idan haka ne suke nufi to fa inna hasbaka Allah Allah shi ne mai isan ma ga wannan yaudarar da suke so su huwa allazi ayyanaka min as-sulhi Allah da ma shi ne wanda ya karfafe ka da nasara daga gare shi ya baka nasara ya baka ya ƙara maka rundunar yaƙi mala'iku zo su kama ma yaƙi duk da mala'iku ba yaƙin mala'iku an nasara ba duk da yawa man nasara illa na injin babu nasara ba sai daga Allah wabil mu'minin kuma Allah shi ne ya karfafe ka da waɗannan mu'minai muhajirun da lansa ɗan gani kashenin addinin musulunci masu wa'ani da sallallahu alaihi wasallam biyayya kawai kafa masu kai da rayukansu da dukiyoyinsu da duk dangin su gaba ɗaya da uwaye su da ubannin su don kariyar musulunci Allah shi ne ya karfafe ku da irin waɗannan sojojin zara wa Allah lafa bai da kulubihi sannan kuma Allah ya haɗa zukatarsu alhali kayan kai hijira zuwa madina tsakanin awus da khazaraj manya-manyan ƙabilu na madina fada ke tsakanin aka inna da zai zaman doya da manja ake yi babu mai jan hasa ana cikin irin wannan bala'in ne sai ga shi Allah ya ce ka hijira zuwa madina tana shigowa madina kenan ko wata kabila da ke to bari a musulunta domin in samu tsari ƙarfi ga musuluntar da sanyi a kan abokiyar gaba au suka musulunta hajjar jama'a suka musulunta Allah ce wa kuntum ala shafa hukrashi min an-nar fa anqadhakum minha aw takhaddarat jabat geben wuta kuke a lokacin da kuke cikin kafirci kuna wannan bala'i geben ya kusan rusgawa da ku cikin wuta fa an kaza ku min hasu Allah ya tsamar da ku gaba da faɗawa wuta sai da annabi ya kawo muku har cikin gida kuka musulunta wa allafa baina qulubihim da wannan musuluncin Allah ya haɗa zukatan fa asbahtu bi ni'matihi ikhwana Allah ya kuka waye gari saboda ni'imar ubangiji ta musulunci kuka zama ikhwana ‘yan uwa a musulunci masu tausayin juna. A da ce ‘yan uwan jini muke, wa'yanda ba su tausaya wa juna. Amma da musulunci ya shigo kuka zama ‘yan uwan musulunci kuma sai da tausayi tsakani, da rahama tsakani, da jirkai tsakani. Kuka koma masoya alhali da kana makiya ba mai son ganin wani wa allafa bayna qulubihim Allah ce lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim Allah ce kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda kai da ke da dukiyar duniya da duk gaba ɗaya ka ce ka sai zukatan muhajiri ka sai zukatan al'ansara ka zo ka haɗe su a ƙarƙashin dinta guda kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba tare da taimakon Allah a ciki ba ma allaka bai na kulubi da ba za su iya haɗa zukatansu mu dubi ƙungiyoyin da na siyasa iyaka abin da mutum zai iya kyauta da shi a yi mamaki a ce ya yi kyauta da kuwa, ke kuya ya kyauta da uba ne to wani ko ka za ka kashi kyauta duk kuma wa kafin ba wa magana ya ba a ce da uwarka da ubanka duk ka ce ka sunan na ba ka su kyauta su samu bayan da ya ka to ba zai kuma ba ka don ba ka ajiye ikon zuciya ce amma shi Allah shi ajiye ikon zuciya saboda haka ya sa son juna da ƙaunar juna da tausayin juna da rahama juna a cikin zukatan muminai ya zama kalma guda suke tafiya ta waje ba da kasa hausa ta da a wani shirin usman alkoji kowace daula tana zama gashin daular gobe zaman gashin kanta daular zamfara zaman gashin gashin kanta daular kebe daular katsina daular zazzau daular kano daular barno da sauran dauloli da amfani duk gaba ɗaya masu cin gashin kansu babu mai tausayin wata babu mai rahama wata babu mai jinkan wata duk wanda ta yi wata ƙarfi sai ta mamaye ta, haka na ce gwargwadon ƙarfin ikon yaƙi gwargwadon faɗin ƙasar da wannan daular ta ana cikin haka ne sai ga shi Usman Al-Saudi cikin iko Allah da kiyawa kai ba da ba da kahoji ba akwai wanda yake ba ba ilimin kahoji akwai wata da kishi ilimi don wurin malaman ya karatu ba wa ƙarfi ba akwai wata da kishi ƙarfi ba wacce baki ba ko din na shi baki amma cikin iko Allah da ya so ya haɗa waɗannan daulolin duk gaba da ƙarƙashin tuta guda cikin iko Allah sai ga shi an waye da ni daular kogin sai dai labara daular kasina sai da ba daular zanzan daular ina daular ina daular ina sai da ce sarakunan musulunci sun yadda sun ne kauya su haɗa kai a koma ƙarƙashin daula guda ba gobe ba ba katsina ba ba zazzau ba ba kano ba ba mai ba sai dai daular usmaniyya سنة تتولى ما مقصد تاني حوث أواد أجل لأني باب توسعي باب الرحمن أنكو ما يحوص في الأجماعة كثيرة فهو حوث أواد أنكو لأني حوث في الأجماعة cikin kashe-kashe na yarurrukan Najeriya, ƙabilun Najeriya. Fulani ba daban ake ajiye su a ajiye hausawa daban ba, sai dai ake hausa Fulani. Ni ya kawo addinin musulunci. A yi watsi da ƙabilanci. a yi watsi da ɓangaranci a dawo a rikin musulunci da Allah ke wa a tattun bi hamdulillah islami jami'an wala tafarra da Allah ya wannan gamin gumbizan daga wannan lokaci da aka samu zaman lafiya a ƙasa mutumin kano to inda ya haɗu da mutumin kirkira ya san ɗan uwa ne na in ya ce ɗan zanzau ya san ɗan uwa ne na in ya ce ɗan gobe ya san ɗan uwa ne na in ya ce ɗan kebbi ya san ɗan uwa ne na duk da suna ƙarƙashin tutar musulunci duk inda shehu ya suna tare da shi a matsayin na jagora a ƙarƙashin tutar musulunci ba wanda ya kowa daraja da falala ba a saboda da musulunci a zagaye da cewa ɗan goje ga magobiri ga bakatsi ne a sahu guda ga mutumin kan cikin wannan sahu Ga mutumin zazzau cikin wannan sahu da barbari cikin wannan sahu duk ƙabilun da ka sani waɗanda ke gaba da juna ga sunan duk gaba ɗaya Allah ya ake zukatansu sun koma ya suwa nan da ni'imar ya saboda ni'imar musulunci wa an shafa bai na ƙulubihim Allah ce sai muka haɗa zukatansu لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم إلا دوكيا أن بوجيو zai zai je ku zo a shi gobe ga dukiya tattina ga dukiya zanzan ga dukiya da bai iya haɗa suka shan waɗannan kabilu da waɗannan daulolin ba walakin da za a Allah ka Allah shi ne haɗa zukatansu to wannan haɗin da jami'ar gambin da Allah subhanahu ta'ala ya yi shi ne ya ya kudu duniya ke son su warka ta wannan gambin gambizon Ya ce gobe rawa kuna ina hausawa kuna ina da hilla ne suka kwace muku sarauta su abin da ya dame suke ke na sarauta ba wa addini ba a sarauta abin mulki su yadda ne ki ce a ce gobirawa ya yi ummance zaruntakar da Allah ya muku ku mi kauya ga hillari suna juya kuɗi yadda suka ga dama duk inda za a ji wani sarki mai sanda zai ka ce ga hillace ne su ce gobirawa hausawa kuka ina kuka kyale waɗanda abubuwan yaushe milla ne suka shigo muku ƙasa har abin ya koma haka nan suka amsa muku mulki wannan haɗin da zan ubangiji su kamar ala ta yi kokarin fito su wanda babu ruwan ubangiji da kabilanci ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina madina ba kawai shawa bane amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-a'immatu min quraish duk sarkin musulmin da za a yi da cikin ƙwaikawa da al'aƙin matu min ƙwaiki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu mutanen madina al-ansar maza suka kira mutum su zaɓi shugaba cikinsu jagoran su ta da wani ba da bai da lahiya yana kwanci ɗane bashir yau cikin shi a waɗan mu a madadin ba ya zo bai ya zama su cikakken musulmi don su adda gari su adda madina ba za su ta wani jagoranci suna cikin wannan mutum sai haka faɗa ma abubakar da umar ba al'amsa da ta suna mutu. kuma shugaba za su sarkin musulmi za su mazan umar da abubakar suka cikin da umar sai magana abubakar ya ce abubakar ya miƙe yin jawabi ya nuna matsayin muhajiru na a musulunci su ne wa musulunci na ya fara fitowa a cikin gidajen an kai ta ba su gwada gwada ko ƙasa suka daure suka kanni shekara goma sha a maka har sai da wasu suka yi hijira suka je habasha shekara ta biyar da nan da aiko a cikin Allah da Allah saboda bala'in Qurayshawa shekara ta bakwai na kuma yi hijira har lokacin da ubangiji ya ba da umarni a baro rakar kai a dawo da shi bayan ya yi magana a kan darajar muhajiruna ya dawo da su kuma alfasa irin gudunmuwan da suka bayan game da ci gaba matsayinci da ɗorewar matsayinci suka sadaukar da rayuwarsu da dukiyoyinsu suka ba musulunci yake kawai haka kowane na da matsayin da da musulunci amma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam al'a'immatu min quraish jagora na gaba ɗaya su cikin shekawa ta ya ce amma ga mazanar ga umar ɗan kaɗan ga abdurrahman ibn awu ga talatu ibn ubaidillah ga ali ibn abi talib ga abu ubaida amir ibn jarrah duk waɗannan sun cancanci su shugabanci kuma muhajirin da ne quraish ku zaɓi waye daga cikin ki ya zama wani Umar ya tar da hannu a kaka ya yi magana ya ce bai yiwuwa kana tsakanin mu a ce a zaɓi wani ya zama shugabanmu a yau ba kai ba saboda mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai jawo rantsar da sai game da sha'anin da na addini zai da sami ya ce kusa Abu Bakar ya ba da sallah yau ya mutu a ce a jawo wani a shugaban da shi game da al'amari na duniya tun da ka a mu game da al'amarin lahira to ko duniya ma ka za ka Umar ya fara da baya a cikin sarkin musulmi daga nan shi ke nan duk wa mun baya aka kashe wannan gardama kuma ita ke nan an gardama saboda haka musulunci ba ƙabilanci ba ne sannan kuma duk yi abin da abubuwan gaba ɗaya musuluncin nan ya ci gaba musuluncin ya ƙarfafa ba wai sai in shi yana shugaba ba in dai musuluncin ya yi ƙarfi to shi bukata sai ka biya to haka musulunci ne amma da yake yau duniya na hannun waɗanda ba musulmi ne shi ne ya sa suka rubu ta wannan nasara ya Allah fi nasara da gari shi sa da suke son su haɗa bala'i sai suka jawo filanin da ba su da wayewa game da addini suka ce maza ba shi kori ba na ina ba shi sake sun bindiga sanda ya tsaye ko? ɗin eh. bisan bindiga wanda a cikin birni ma wale wanda a cikin to ba da hillanin birnin ba aka haɗa don sun ba su da addinin suna da wayewa ta duniya amma da mazaji aka haɗa su ne an nan suna haka wutan bala'i in an karkata an yi tari an tattaro su tsallaka su kumata ina suka sani da za su ce su yanke kundin gida su kawo sai dai a kawo su ba su sani ba an ci amana su su ba su sani ba ci amana a kai zan ba su fashi da ne ba ba zai ko kowa ba wannan sani Allah ya kasa. wannan manufa ta ya kudu ta ɗaiɗaita kan al'umma a arewacin najeriya da izinin lahi ba samu sun yi ya ta sanya shekaru sun yi ta sanya shekaru na wacewar najeriya musamman musulmin najeriya allah na wace da wannan shi ne wayan kuruna wayan kuruna allah ba sa da ƙarfi na التي من مدن الله سبحانه وتعالى يجي ولكن الله علم بينهم سيدي الله لأن يفعل ذكاتهم إنه في الله عزيز ما هو يعني شقة بني تلتا مطاع بني تبوايا سنها جيم قليل ديتو قهلا جيوة الأساس ya kawo ya ajiye ta nan cikin Najeriya kuma ya miƙa mata jagorancin musulunci duk cikin hidimar Ubangiji. Ba da niyyar Najeriya kakanni suke wa ɗaukar da suka taso sun kasan Senegal. Wasu milla ne kasan Senegal. Su ta wasu kasar Mali su ta Mali. wasu kasar eh, gini wasu kasar gini to sun kuta da ake ce musu bani to da kuka tsohon da kuka malle da kuka jala kuka jala waɗanda uku ɗin su ne asalin tushen gilladin da suka yi hijira a wannan da kogin kwara koge mafi girma afirka ta yamma gaba baki, da can cikin dukkan kuta jalla, wannan kogi ne cikin ƙasar jinifa na ƙasar tuwar da kuta jalba sanadar da kuta toro mali tuwar da kuta mallaka suka yi hijira da cewa za su da kakanninsu ƙasa mai su wa ne kakannin su ne batun da na ko ko batun da ana waɗanda a tushen killa da gaba wurin tafiya ƙasar gabas ɗin ne inda kakan kakannin sai kaddara ta ƙarshe su suka yada nan kokanni yadda aka ci gaba da rayuwa mallan arzika da tafiya ta tafiya ta kai shi ma fa tafiya ba zai ya kama hanya da shi da jama'a sun kai kan nan kan suka ce ku muka wani ke gaba kauce sai ta karanta ta rubuta mana littafai da za su zama haske gare mu game da tafiyar da al'amuran musulunci mallan abdullahi shekara uku a kan ya rubuta musu ziyarar kakkam na al'amarin alƙalanci da sarauta da shugabanci ya rubuta musu littafin ziyarar da abin da tafsirin alƙur'ani wanda har yanzu duk afirka gaba ɗaya ba a samu yin wannan lissafi wannan tafsiri ba Da nan kaddara ta kuma mai kai mai tsaya aka ce gaba da ƙarshe to saboda aka cikin hikimar ubangiji ne na ajiye su wannan lafiya kamar yadda aljannu suka ce wa an da lana dare a sharar ƙuri da dunan fil'ar an ara da ajiyar rakuhun rashin da aka hana su zuwa saurare satar saurare sakon da ubangiji ke ba mu lai a sama suka ce wallahi suka mu sani ruhe kofofin saban da aka yi a sharar ƙuri da dunan fil'ar wani sharri ne ake nufi a kama da mutanen da aka kasa an arada ita da rabu da sharri ko ko wata shari'a ce ubangiji suke nufin su da ita kuma da zuwa sallah to haka ba ajiye kakannin su a nan kasa ba wani zai ce lana da a shabar kuri da zuwa sallah am arada ita da rabu da sharri kuma rasa shi ga da ke yi don yanzu duk duniya ba ta sai ba alfahari ba da wuya ka zo kasan da ka isko ana riƙon musulunci riƙo na ƙwarai a wa Najeriya kuma arewacin Najeriya duk gaba ɗaya duniya ba ta ɗaya ana bakin cibiyar musulunci za a ce saudi arabia ko kuwa can ne karatu shekara biyar shugaban da masarautar saudiya ke turowa zuwa gabatar da kwas da aka tsara yi ana ce ba daura daga saudi arabia daga lokacin kalmar daura da karatun daura ya shigo da dare a yi satin ɗaya satin biyu sati uku wata ɗaya ana zuzuta karatu to wanda a shugaban umaru da ayi doktor sarban alƙabiti limanin masallacin uba a wancan lokacin sannan na bayi. gaba ɗaya sai da ya tattara yan najeriya a lokacin doktor bashir umar ali na kano shi ne shugaban ɗaliban najeriya da yanzu ciyaman na muslim film council na nan najeriya lokacin da su da profesa saniyar biyar lemu profesa abubakar birnin kudu da makafantarsu su da jalo-jalo da ire-ire ya ce yan najeriya ku gode ma sai kowa ya ya kuma cewa ni ce yan najeriya ku gode ma sai kowa ya ce alhamdulillah ya kuma maimaita yan najeriya alhamdulillah kowa ce alhamdulillah ya ce kun yi sa'a ƙasar masauniya ƙasar musulunci da alƙur'ani da sunna ake aiki sai dai wanda ya kiyaye karna ta a ba a gani ba amma da an gani ana zazzama da hukunci da Qur'ani da Sunna amma hukuma ita ce rike da musulunci matasa suna ja ita tana ja tana suna ja tana ja amma su yi da suka ga dama hukuma da cewa a'a kamar da yara ka ce masu kan ni'in ci wa dawo ko ce halar kawai gida hukuma na tilastawa a yi musulunci ‘yan ƙasa na so a a su ne a kan su ka dama ya ce amma ga ku ɗaliban najeriya babu ruwan hukuma ku da musulunci ko ku yi musulunci ko kai ta ita ma abin da take so ba kan ba ku musulunci amma ga kuma rike da musulunci na na kwanai duk duniya inda kuka shiga ya san lalle kuna rike da musulunci saboda haka kun yi arziki ku gode wa Allah yace kun yi mummunan saudiya inda hukuma za ta fitta hannu game da addini آتي الأمر يا saboda haka Najeriya ƙasa ce mai wuyan da Allah yawa arziki iri-iri daban-daban daban-daban daban-daban muna ce muna karatu aka ce Najeriya ta ce kwallon duniya an kai ta an kai ta da aka ɗauki ɗan Najeriya an tafi Najeriya ya tashi da ya ce a ah, fara da su su ke tafi da kwallo sai ce a ah, an halatta Najeriya kai ba ta Najeriya to ne ba ka murna Najeriya ta ji kwallo ana na yan shekaru aka ce an zo a Najeriya ta yi ta daya ka kira'a da tafiya wani ma ya ce Najeriya fi kulli shay Najeriya ko da kun ji kwallon duniya sannan kuma kun ji kuma tafsirin na da duniya kuma yanzu haka yi yadda tambata wa yawa ki sai da yake Najeriya ke ta daya ko kuwa ya ka zo gasar turancin Ingila ba 'yan Najeriya ke ta ɗaya ba Ingila ba ba su na da Najeriya ba kuma su suka zo da turanci kuma ce an tsere musu kuma ga turanci a ka a ji haka ce gaskiya ma ce daga cikin hikimomin ubangiji da ya kawo waɗanda baƙin Najeriya bai zaunar cikin yankin Najeriya don su ba su fada gudu kuma su ƙasar da su da musulunci ya samu karɓa ya karɓa saboda haka godiya ya kamata kuma na irin wannan gamin da bizar da ya yi tsakanin hindanen da ba su da alaƙa da najeriya da 'yan najeriya da aka duk da babu sunan najeriya wannan lokacin amma dai sai allah ya kawo su ya zaunar da wurin da wata ran zai zamo najeriya saboda haka a rada kusa rabon na shari'a baiwa ce ubangiji ya miji da waɗanda a wannan yanki Allah ya ƙara ƙaru zaman lafiya da kwanciya mutum. Allah ya ƙara ƙaru da ya damu da Allah. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حفظ المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون قادمون يغلبون مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون Allah ke yi aiwatar da shi ya kai wannan annabi shi ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hasbuka Allah Allah ya ishe ka ya ishe ya baka taimako ya ishe ya baka kariya ga duk abin da kake so saboda haka kullum da shi wa man ittaba'aka min al-mu'minin sannan kuma Allah ya ishe waɗanda ke biye da kai daga cikin mummunai shi ma a ya ce shi ne mai taimakon shi ne mai masarauta shi ne mai haɗa bukatansu shi ne mai biya mutu bukatocinsu saboda ka kuma su dogar da shi Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ardil mu'minina ala qital fa kwadaita wa mu'minai game da yin yaki ka kwadaita musu yaki in ya kullum kun shiru na sabiru na ina ka samu mutum ishirin masu haƙuri a cikin ku ya gilibomi a kai yanzu haɗu da kafirai ɗari biyu za su dangare saboda su kasu ji tsoro mutum guda duk kafiri goma in yi haɗu da kafiri goma sun sa shi tsakiya to ka shi tsere shi yi haƙuri shi tsaya shi daji Allah na ba shi nasarar da zai yi wa in yakun a mi'atu idan aka samu mutum ɗari mummunai da cikin ku yaglibu alfan za ku rinjaye mutum dubu biyu kafirai min allazina kafaru da cikin wanda suka kafirci bi annahum qawmun la yafqahun domin su mutane ne waɗanda ba su fahimtar tafsiri saboda haka nan za ka gane cewa wa ba karshen ka ne ba karshen Allah ba dubara ka ba dubara Allah mutum goma ya zafe da ko biyu ya ka tsari da bale a zo da uku hudu biyar shida bakwai takwas za a kai goma amma Allah ya duk haɗu da suka ce dukkan tsere za a cikin ba ko kai ko su daga nan ana rabar wani Allah ya ce ku Baranta dai Ah. karanta da الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصالحين Allah na ba da labari ne, amma Allah an ma fi shi gefen da A, kana a kusan labarin jiwo yanzu ne Allah ya sassauta mu? Allah kuma kan shi yace al'ana sarrafa Allah tun da kun yi da'a da biyayya da inda aka fito musulmi daya tahiri goma ba ku yi raki ba to Allah ta sauka mu an ji lamarin Allah ku in kai da'a kai biyayya ki shi ke sai Allah ya kawo maka mafita amma tun harko ka ce a ka ce Allah ban iyawa ka ce Allah na ne in wani abu ne ka ce muna neman sassauta al'ana ka fi sassau an to yanzu Allah ya sassauta mu wa alima annakum da'afa Allah ya san cewa kuna da rauni akwai rauni cikin ku saboda haka fa in yakun minkum mi'atan sabiratan ya samu mahaukata guda ɗari yadda gome a ɗari za su da ya ɗari biyu daga goma an dawo biyu musulmi guda kahiri biyu to in suna canye nama da kake ke in wayan ya kuma yankun alkul in ku aka samu musulmi dubu ɗaya yadda ku alkaidi za su rinjaye kahirai dubu biyu amma bi izinin lafi in da iko ba da ƙarfin su ba ba don makamansu ba ba don yawan adadin su ba kamar yadda fara na kudai Allah ce wala kan da sarrafa Allah fi mawaƙina kafira لقد ذكركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين an je fatin makasa da musulmi dubu goma aka je fatin makasa cikin azumi goma ga wata ramadan aka kama hanyar saurayya annabi ke kowa ya ce azumi don a samu karfin tunkara abokan ba. wasu ku zato suna iyawa annabi yake ku la'ikar kusat la'ikar kusat la'ikar kusat ai waɗannan su ne masu sabon Allah da ke haka da zai ba aiki a jami an ka zai maka ta ko ke ba yi suka fi kawuya don dole ba don Allah cikin umarni Allah bayan an gaba nan maka an ka samu mutum dubu biyu an ka ƙara annabi sun ce ku hunai maza daga cikin yau kan. ko don yawan adadin muna samun musa Allah ce bari ni da muku wani aka na a yakin badar sai yau ya za mu zafi ka baki an ka ce yaki Allah ta aka gana musulmi gwada gwada ya nuna musu ba yawa an nasara mu ba makami an nasara ba ثم da مدبرين ثم أنزل الله أدلته على رسوله وعلى المؤمنين طيب وأيده بجلود الجنة تبارك وتعالى كلمة الذين كفروا السكة بين جنة الله هي العليا والله عزيز sai ga shi Allah ya mai da martani a kan tsahirai an koma mai wani ɗauki kuma ana kasu ana kashi aka samu nasara dai a kan to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala nasara da hannu na yake kan badar musulmi 300 da sha uku ko da sha uku ko da sha biyar ko da sha shida ko da sha bakwai ne amma ka sun yi uku ba sun ka musulmi ne ko uku ba kenan amma duk da haka ba musulmin zai ce duk tsayawa a kai tsayin da Allah ya kuma da mala'iku so kama yaki ya ba musulmi sa to saboda haka zuwa ka haɗu wurin yaƙi to a tsaya a daji har lokacin da za a yi nasara ta a tsere tserewa na daga cikin bala'a Allah ta illa maka haka fa liqitalin aw maka hayyizan ila qalatin ko dai ya zama dawowa za ka ta baya kuma lalai kuma ka canza dabarar yaƙi ko kuma ga ka kai kai kana son ka dawo cikin jama'a musulmi su wannan an ba ka ta in ba haka ba in jerewa kai a to ka dawo da gazarin min Allah da kushi daga wani Allah kuma kuma kai jahannam Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in yakun minkum alman yaqlamu al-hayy bi idnillah wallahu ma'as-sabirin taimako Allah ta tare da masu hakuri ne shi yasa don Allah zai magana kan ce sabi da in yakun minkum 20 sabi da وإن يكون منكم مئة صابرة ko dole sai da hakuri aka nan in babu hakuri to mutum da zai nasara da rayuwa ta ta duniya ba bale rayuwa ta ta addini Allah ya bar mu to za mu tsaya aya a nan saboda lokaci abin da muka rasa dai dai Allah ba mu da ciki kusurin da faru kuma Allah ya rubuce ya yi da kan وسبحانك اللهم أن لا إله إلا ya a shin ya dace in tura mamu da fitar mini da idan ba da wani shi ba ko kuma in yi da in ba shi a maimakon abincin da zai fitar a matsayin zakatar fitar. Zakatar fitar ne inda mutum ke zaune, garin da yake zaune wurin ake son ya fitar zakatar fitar. Amma idan ya kasance ba nan da yake zaune ba, bukata ta kashe wani wani gari ko wata ƙasa. Ga zakatar fitar ya kama. yana da waɗanda jiki ɗauke da nauyin a gida yana iya ya tura kurkuɗi ne a sai abin da za a cikin da za ta da a fitar mai da shi da waɗanda yake fitar da duka ko kuma yana da abincin gida ne a jiye ya yi magana a fitar da su da sata irin gaba ɗaya da shi da waɗanda yake fitar da kalmar sai dai ba a ba da kuɗi mai bukon da ƙasa abinci ake bayar matuƙa akwai abinci wurin da kake to abincin da mutanen wurin suke ci shi za ka fi da kuɗin nan ka tsaye wannan abincin ke fi ba a ba da kuɗi wallon ba maimakon marayu ba kuma ya da ni da da ya